Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin waɗansu 'yan siyasa da suka hada da mata da suka tsaya takara domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa 'yan uwansu da jam'iyyinsu suka tsaya takara har su kai ga nasara a zaben da ke tafe a Najeriya. Bakin dai su ne Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over wadda ta nema a tsaida ta takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa Sa'idu Gombe. Honorable Sa'idu Gombe na bayani kan inda yake ganin rauni a siyasar mata lokaci ya kwace mana inda kuma zamu mu dora kenan a yau tare da jagorar tattaunawar Shamsiya Amza Ibrahim. In mata suna kokarin yin gwagwarmaya yau da kullun yau da kullun na fito ban samu ba na sake fitowa ban samu ba to ki ci gaba da yi har sai da Allah ya rubuta cewa zaki samu din zaki samu. To kaga kenan idan ana so a samu wannan dama na mata ba wai tauye matan ne ake ba a'a su ne matan ba sa yin kuri wajen su fito su nema idan har mata sun yadda cewa za su nema to kuma su bi hanyar da ya kamata a ce sun bi yanzu misali ai ta yi ta maya na kungiyoyi tana ta hidindimu tana renan mutane wannan renan da ta mutane ai alheri ta shuka alherin da ta shuka ne mutane suka kalla suka gane cewa idan ta samu dama na iko za ta iya yi musu abin da ya fi abin da yanzu take da damar ta saboda damar gwamnati zai zo hannunta duk irin kudaden da zaka bayar dan a taimaki al'umma a jihar ta za ta yi amfani amfani da su wajen taga ta gina al'ummata ta gina al'ummata wannan irin gwagwarmayar da ita ta yi misali da irin gwagwarmayar da ita wannan bayar Allah ta yi na takarar shugaban kasa ci cewa ka ci ko karka ci wannan daga Allah ne amma shin ka fito ka nuna kana so ba zai yi kawai kana zauna dauko ka daga daki a ce zo kawai ka je kai takara ba amma in ka fito kai gwagwarmayar wata rana zaka samu na ga yan eh, uwa mata suna cewa ba su aminta da wannan batu naka ba kowace mace a bisa tsarin addinin Islam tana karkashin namiji fi sabilillahi duk matakin da ta dauka a rayuwarta sai sun bata izini in tana karkashin miji Allah ya hada ta da mugun miji ko kuma wanda addinin ma bai santa sosai ba shi mm. kansa mm. sai ya wannan daman da aka bata mm. kuma tana da duk wani abin da ake nema da za ta fita ta je ta takarar nan amma sai ce shi bai yadda ba a bari in gama ai sai ka bari in sauka fi sabilillahi sai in matar aure ce sai mijinta ya amince in bai amince ba duk gogewanta duk sonta wallahi ba yadda za ta takura wadda kuma ta dage ta ce to ko ya ki ko ya so za ta yi sai ya kai ta kara wurin ubanta yana da rai ko mm. ubanta bai da rai kawunta mm. ko ta kai kara wajen malaminta take islamiyya kai duk dai maza ne mm. kuma in aka je wa za a ba laifi ita to fi sabilillahi akasarin mata sun fada a ƙarƙashin wannan wannan inuwar to sauran da ba su fada a wannan inuwar ba su kuma wasunsu mata suna da what suna da duk abin da ake bukata amma problem din shine rashin karfin zuciyan da kwazon saboda me tun suna ƙanana an riga an killace shi an kashe shi mm. tana karama ya mace mm. iyakaci sai dai ta yanka albasa a ce ke matar wani ne gidan wani zaki shi da namiji shi kuma ya dago um, wuka da albasa kada Allah kana so ka zama dan daudu ne mm. sai a hana shi kuma kin tafi inda musuluncin ya fito makka duk hotel din da ke Saudi Arabia maza ne masu girki ba mace ko daya to ina musulunci yace kar namiji ya girki mm-hmm. in ya Allah ya bashi wannan basiran ya je yayi kuma zai samu albarka ana biyan su kuɗi wajen dubbanni a basu gida a basu mota dan suna girki akwai haramci a ciki mm-hmm. babu to amma mu a nan yankin in particular arewa namiji zancen kicin da harkar gida ke ko renon 'ya'ya ma baya ciki an bar wa mace ko duk wani ɗa namiji da ya tashi a duniya yau a hannun mace ya tashi mm. mahaifinsa yana ina mm. ya fita mai kokari ma da zai dawo gida da yamma ya ji mai 'ya'yansa suke ciki a ɗaiɗaiku ne mm. akasari an bar wa mace to in miji ya mutu ya bar mace ƴaƴanta ma gudun su ake a ce ƴar mace ce to ya za ta yi miji ya mutu ta kashe shi to abinda nake so dama in yi magana akai abinda ta faɗa kamar yadda nation faɗa da ita ma abinda ta faɗa a farko akwai tasiri na addini da al'ada mu musamman abin da ya shafi yankin na arewa ko girki namiji yayi yafi na mace ɗanɗano kuma ko <laughs> kuma shi yasa in kake gani mutanen da za su nemi masu girki za su ce a nemo musu kuku namiji saboda idan namiji ya shirya miki girki fa ɗanɗanon daban ne idan namiji idan namiji idan namiji ya dinka wa mace riga dinkin daban ne saboda shi jinsin ya fi sanin abin da zai fi wa mace kyau shi yasa namiji yake haka amma duka idan muka dauki idan muka dauki tsari na addini tsarin addini ya koyar da mata a killace su amma kuma bai haramta musu su fito su yi abu ba inda tsari abin a'a abin da nake nufi inda tsari ai tsari nake magana yanzu a shekarun ku kowace irin gwagwarmaya yanzu zaki saboda kin wuce inda za a tauye ki a ka tsaya malam barin sauka ita gwagwarmayar Allah nan da ta da ta yi takarar shugaban kasa a shekarunta ya kai duk irin gwagwarmayar da za ta yi da ita excellency ta naija duk gwagwarmayar da ya kamata ku kai a shekarun ku yanzu za ku iya yi amma waɗanda ake tauyewa su ne waɗanda suka taso da karancin shekaru waɗanda suke karkashin iyayensu ko suke karkashin mazajensu ko suke karkashin reno na iyayensu ko kuma suke karkashin kulawar gida amma in har mace ta kai irin matakin da kuka kai a yanzu to ai tana da damar da za ta iya fita ta gwagwarmaya idan mace ta yi aure ta fita misali ta zama kamar bazaura to tana da ikon da za ta zaba wa kanta rayuwa ila sai dai iyayenta ko wasu waɗanda suke kula da ita su ba ta shawara in kika fito a matsayin ki na bazawara kin taba aure kin fita kin hayayyafa ko wani abu da ya kama da haka zaki iya zaba wa kanki abin da ke ganin yafi kyau a rayuwarki so kaga kenan a nan wurin har yanzu ina ƙara tabbatar da cewa su matan su ne ba sa ƙoƙarin fita yin gwagwarmaya idan yanzu bari bari saukato idan yanzu ita mace yanzu ta fito ta ce za ta yi takar tana tana da gidan mijinta tana renon 'ya'yanta renon 'ya'yan za ta ji da shi ko kuwa gwagwarmayar fita amma abin da nake take magana kamar a shekarun da ya kai na mace da za ta iya tsayawa kanta ta yi hidima ba tare da waiwayan gida ko wani abu da ke gida ba ai mata ne ba sa fita su gwada abin da muke magana ko da kin fita kin gwada in har za a iya cewa ki bari to baki kai matakin da zaki fito ki gwada ba kenan yanzu in kin kai matakin da zaki iya gwadawa to zaki iya fitowa takarar ko wanda zai ce miki na ga mutum zara dora inda ya inda dora manta to bari mu baki dama ni ni kin ga yanzu duk abin da nake yi ubana namiji ce assasa ni akai uwata ma shi ya mata ta tana yi shekara tara aka auro masa ita mahaifina shi ya sa ni a wannan matsayin magana na shine maza su suke tauyaye su mata tun suna ƙanana to ai to kaga ai kowa ba kwa yi yanzu a'a abun nufi ne ba a yi abun nufi yanzu ke ba eh, baban ke eh. karfafa miki guya ba yawancin ba za yi miliyan ba za yi za a tasiri ko da an yi din idan matan ba su yarda za su karbi sakon ba yanzu ba ƙasa ta ba ku dama ba kundin mulkin Najeriya ya ba ku ƴanci ke rike da suna ƙanana ba a ke tashi. to kan shugabanci muke magana kina ji yaro na karami eh. ake sa shi akan hanya eh. a holding eh. din shi a gyara shi ai ya zama mutum ba ta bada misali cewa ita ba ta ma sha'awar siyasa ba amma da aka karfafa mata gwiwa kuma ta yadda da gwagwarmayin ba ta karbi sakon ba to irin wannan suka karfafa mata gwiwa ashe ba kawunta bane ko hmm. a'a ita kadai ta tashi da gwagwarmayar ta ni wayanda suka bani support suka ce min dukkan youth din da nike ta su suke ta fushin din da ya kamata ki sai oh, form eh, family friends um, eh, wanda ya ba su irin wannan daban ne namiji ne namiji eh, namiji ba yawa irin ni abin da na kalla matan ne mai gida na uwa gwagwarmaya da yawa shine gaskiyar magana yanzu zaki iya fadin yanzu an yi takarar shugaban kasa a duka jam'iyyar yawan yawan matan da suka fito takara a duka jam'iyyun manyan jam'iyyu sun fito 2018 2019 sun fito sosai da yawa amma an zaɓe su ai ba zaɓe su ba yanzu a 20 a 20 2022 din nan yanzu da muke ciki mata guda nawa ne suka fito suka yi takara a manyan jam'iyyu da muke da su a Najeriya tsakanin PDP da APC is round. Because in suka ni yanzu ba zan shiga APC ba. Party structure din. In na shiga APC ba za su taba bani daman fita. Idan ka ba woman leader. Dan ni ba za ku ba mu chairman din abin nan na party ba. Me yasa ba za a ba mu second ba? Ni da na gama da na gama na 2019 din nan. ANN din mu, ANN din mu. To bari ina ga maka party ɗinmu na ANN da, muka gama zaben 2019 sun zaɓe ni da first acting eh, national secretary ɗin party ɗinmu ni suka ba. Ba taɓa yin haka na a party a party structure ba. To Madala nan kuma za mu dasa aya a yau sai mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi Iya. da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova da kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba sai sa'idu gombe da wakiliyanmu shamsiya hamza ibrahim da ta jagoranci tattaunawar sai jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke